in kana kusa ka rubuta namba din mu za mu bude layi don Allah kai da zaka kira ka tsaya kan topic eh ka tsaya kan topic nan da ba idan kai wane ne ina a'a amma ka tsaya kan topic eh saboda topic zai yasa a barka zai yasa a kyale ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kola daga muryanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mun gode ma Allah ya sunan ka daga na yake kira? Na Khalifa Rabi. Khalifa Rabi Ahmad daga Kano. To masha Allah Malam Khalifa Rabi kana tare da shak uh, Abbas Sadauki akan wannan layi. Shek na yi maka gaisuwa an wani lafiya. alhamdulillah wato shek Allah Allah saka da alkhairi amin amin wato abin da yake faruwa shek a wahalar kuna na na tijjaniya wayannan mutanen shi ne idan ka kirawo malon sai ya zama wai ba da malon kake magana kaɗai ba inda kai ɗan ɗari ne. Eh. kana magana kuma da Muhammad. Na ga ana korafi a kan To, Kola, na kana da matsalar network wurinka, gyara ka dawo. Eh, bari mu ba wani dama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kola. Na, sarki Kola ya sunan ka da yadda kira? Ya sunan ka? Sunana Muhammad Ashir. to masha Allah Muhammad Ashir kana tare da Sheikh Mala Abbas Sadauki yake wannan layi sai dai Abbas muna muku barka da wannan lokaci da kokari Allah ya saka muku da alkhairi ya ƙara himma ya ƙaru da ya ƙara kiyaye Mami. A Mala Ashir barka da shigowa Mala Ashir. dama yau kira ne kawai ne na ce da na yi gaisuwa da harin da jira da kuma addu'ar Allah ya kara dafa Allah ya saka da ashir alheri. Allah ya kara. sosai rafiya ya fita sosai kuma duk wani ke da Allah da kuma da kuma neman gaskiya abin da ya kamata tun yanzu ya kamata a ce ya gane ina abubuwa suka dusa magana ta gaskiya hmm. wala ta kuma ba laisa laka biyi ilmu kawai kar mutum ya abu kawai ya zo ya ce ta karfi da yaji da gaskiya da ƙarya. to ai ko ƙarya! ba a yakanta da ƙarya a samu nasara kwallon tana gaskiya a ce za a yake ta da ƙarya. Hmm. wannan gaskiya ne Na'am. Allah ya saka kai su ya bas Mun gode. Assalamu alaikum ta'ala wa kola kan TikTok. Kola kan TikTok cire kan mute. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ya kudi kan wasa ba kai ba na TikTok. Ya sunan ka daga na kira? Na'am, kana magana da Ali Akila Abubakar dan Falgore. To, masha Allah, Malam Aliyu, kana tare da shak abu sadauki kai wannan layi. Eh, da farko ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga Sheikh mu shak abbas sadauki Allah ya saka masa da alkhairi ko jawabi da Allah ya saka masa da alkhairi nan sarki zai ya kara albarka Allah ya kara kula da rayuwa baki ɗaya da ziyara baki ɗaya amin amin amin Ah dukkanin jawabai da aka yi wallahi yau dai sai dai mu yi godiya mu yi taya murna mu taya farin ciki sai dai maulana lokacin da zai rufe ya cika da wata magana wacce take ya kamata a ce mun yi magana a kanta wanda a gurguje ya yi magana a wata waya da aka yi da wani bawan Allah wanda ya ce ya yi magana a kan gano wani guri ko nesa firasa kamar mm. aka yi magana din nan. Mm. Ni <laughs> a yi haƙuri ko da yaushe in muka tashi magana sarki zaki mukan ce da mu kama kafa da wanda suka fi sanin girmansa shine ibn taymiya no. idan an yi magana suna inkari shi fa Ibn taymiya a gurinsa ba wai maganar ka gano wani guri ba kana nan duniyan allah ma zaka iya ganuwa a wannan magana ya kuri da gaske saboda a nan su nuna ta ba ganin allah fa mun taba program kan wadata. Su suka tabbatar kuma a littafi. To muna ji. Cikin majmu'ul fatawa. Eh ana ganin Allah. Ana ganin Allah. A nan duniya. A nan duniya. A nan duniya. Shi ne ba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam. amma Allah ana ganin sa ai mun yi rigima da su akan ga hadisi karar wanda ya tabbatar da cewa ana ganin manzon Allah ya kazatan suka ce ba zai eh, ba to ba nan ga wala ba sarki ba nan muka zo muka yi program har mu mukabala kana da mun ya da koza ba cewa ba gani da Allah ibnu taymiya ya to ai shehi ai mafi wuyan shine ganin Allah ai warai kuwa warai kuwa warai to muna ji ga kola to ibn taimiyya inda zaka ɗauko mujalladi na uku shafi na ɗari uku da casa'in zaka ji yana cewa ibn taimiyya yana cewa wa qad al-mu'minu rabbahu fil manami fi suratin mutanawwi'atin yace mumini yana iya ganin ubangijinsa fil manami a cikin bacci fi suratin mutanawwi'atin a cikin sura mabambanta ka gan shi kala kaza kala kaza a cikin bacci an yi Allah sura kenan ma a mafalki kwarai kuwa to yace ala qadri imanihi wa yaqinihi kuma wanda zai ga Allah nan gwargwadon imaninsa da yaƙininsa kaga mu a ganin manzan Allah ma ana cewa ne babun zayyukun ganin manzan Allah a karara ko ba ce wacce take da nauyi amma su ganin Allah karara za ka iya ganin Allah a cikin bacci da sura kala eh? fa'iza kana imanuhu sahihan idan mutum ya kasance imaninsa ingantacce ne lam yarahu illa fi suratin hasanatin ai ba zai ga Allah ba sai a sura kyakkyawa ga Allah a sura kyakkyawa wato wato ya guri ya guri wato kowane shedari ba na ya ganin Allah kenan amma ta yadda zai iya ga Allahnsa in kai mumini ne akwai yadda zaka ga Allah kyakkyawa in ka she wani shedani ya kuma da ga Allah kuma mummunan kenan yawa astaghfirullah lazim da kansa ma ya faɗa wai ce wa idza kana fi imanihi naqasun idan imaninsa akwai tawaya kaga fa waya mai tauyayyen imani ma zai iya ganin Allah ra'a ma yushbihu imanuhu zai ga kwatankwacin abin da yake na imaninsa ina zuwa wani littafi yake karantowa wannan eh, majmu'ul fatawa gashi nan juzu'i na uku shafi na ɗari uku da casa'in. To, ya dai fada, kola ya fada. Muje? Eh kwarai kuwa, za mu ɗora fejin insha Allah kuma kowa ya gani Ali ya kila Abubakar yake magana. A biyo mu a TikTok ko a Facebook a tambaye mu wannan magana mu Zan tura ma fejin zan gida. Eh da da ka turo gaskiya da da. da ya kuna amfani saboda wannan magana da kake eh sannan ai magana tijjani ya fi karfin ya tsaya yi ma wani karya a littafin sa wallahi sai dai ma na karya ba dai mu ba mm, eh gaskiya mutumin kirki ba ya ba ya karya kuma a hakan karshe fa ba ma fa wai abincin ba ka na abinci yace to gaba ma cewa yayi ba ma abincin ba a farke ma za ka iya ganin Allah a farke za ka iya ganin Allah da zuciya kana a kuma duk duniya Allah kasa kenan a cikin wannan fejin hmm. duk kwarai kuwa yana cewa wa ƙarya hasilu li ba'azin nasi haƙiƙa yana tabbatuwa ga wani sashen wa'insu mutane ko wani mutum fili ya ƙarati a farke ayyukan daɗa minar ru'uya na daga ru'uyan nan ganin Allah nan da ake yi naziru ma ya hasu da linna'imi kwatankwacin abin da yake tabbatuwa ga wanda shi ya yi bacci ya ga Allah shi ma. fayara mm, mm, mm. bi kalbihi sai ya gani da zuciyarsa misali ma ya na'imi misalin abin da wannan mai bacci shi ma ya gani. Eh? ya ce wa ƙarya ta jallalahu minal haƙa'iki kaji wa ƙaryata jallalahu minal haƙa'iki ma ya shahadu bi kalbihi hakika yana bayyana masa min alhaqaiqi na daga hakikoki tabbatattun abubuwa ma ya shahadu abin da yake halarto shi bi kalbihi da zuciyarsa fa haza kulluhu saboda kar wani ya zo ya ce maka ai wannan an ce alahira ne sai shi ibnu taymiyyah da kansa yake cewa fa haza kulluhu wannan gabaki ɗayansa ya ka'ufi duniya yana aukuwa ne a cikin duniya sarki zaki eh kwarai kuwa a shayi ina zuwa ya kuri sai kola sai ya muna so shewe ko cikin magana lalla kola kan wasa ba na sai da kai bai wannan magana yana da muhimmanci sosai ina saurare ba magana a haka magana nan ya wuce kola tsaya kola tsaya shayi anan mun zauna da mallumma an ce wai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji sama ya ga Allah an ce ƙarya ne haka kawo hadisin bi ma'ana uwar mu'minai na Aisha cewa annabi bai ga Allah ba shin mm. in dai an yi inkari a ce an dai misali an ce mutumin kirki zai iya ga mm. Allah siffa kaza kuma a duniyan ma ga kan da ma zai ga Allah a siffa kaza to shin mm. akwai wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kirki da imani na farko eh sa'annan kuma shayi na biyu shin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar aka tabbatar mu an tidana kan da aka ce hadisin eh, Ibn Abbas ko Ibn Abbas ya nuna mm. cewa sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace banda sama da yaje yayi mai raji ya ga Allah nan ya taba ganin Allah a duniya mm. to tambaya ta farko kan <laughs> babu wani bari malai shigo bismillah malam tambaya ta farko ta sarki zaki babu wani mutumin da ya fi manzo Allah kirki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ya kowa tsoron Allah ya kowa shayin Allah inni la atqakum a akshakum lillah da haka in dai wani za a yi masa tukuici da ganin Allah to manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam dai da kirki da nagarta za a yi wani to yafi kowa cancantar wani. Hmm. na ɗaya ke sannan na biyu sai da na Abdullahi da Abbas kamar yadda shi mazhabinsa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah amma ganin nan na Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda alƙali iyab a cikin ashifa bayan ya kawo duk saɓani da malamai suka yi ai cewa a duniya bai yiwuwa a ga Allah shi yasa baka ce annabi bai ga Allah ba kaza kaza kaza shi Allah sai a lahira ake ganin sa kaza kaza to a ƙarshe da ya zo sai malaman ya kawo wasu malamai suka ce to ai ita wannan ganin na Allah da ake magana ba ba a duniya ba ne da manzo Allah yi ba Allah wanda ya je din ba duniya ba ne ba lahira ba ne ba ma ina ne ba ina ne ba a san ma ina ne ba mm. da haka in ku masu cewa ai ba a ganin Allah a duniya to ku kwantar da hankalinku ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya ya ga Allah ba mm. inda ya je din nan ba wanda ya ce duniya ne ai duniya iya wannan wannan cycle wannan yan kwarar yan bal na ita ce duniya ko to kuma duniyan nan tamu ai bayan ita akwai jupiter akwai mars eh. akwai saturn akwai neptune akwai uranus akwai eh. waye wannan duka duniyoyi ne kuma suna nan bila adadin to ai kun ce wannan duniyar sannan a tafi alamul malakut wato sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar duk ya wuce su Mm. a je alamul jabarut an wuce sidratul muntaha an shiga menene an shiga an wuce kaza an wuce kaza an wuce kaza an wuce kaza sai da ya zama kamar da ibrahim yake faɗa cewa wala khadimin illa tasanna sanna lahu litu duk wani wanda annabi ya tafi da shi an je nan gurin jibrilu ya tsaya wani ya tafi da annabi shi ma an je ya tsaya wani ya tafi an je shehu ya ce sai da aka je gunda babu wani hadimi sai da ya bashi sai da ya ba annabi shi kaɗai kawai shi ya kuri bayan inda jibrilu ya tsaya ya ce nan shi ba zai tafi ba akwai kuma hmm. wanda kuma ya rakiyan annabi kuma wani wuri kuma sosai kuwa sosai haka aka yi daga daga jibrilu ya tsaya a sidratul muntaha ya ce nan ne matsayata wa ma minna illa lahu qamu ma'lum ba wani daga cikin mu yana da matsaya a basani to daga nan akwai wanda suka ci gaba da tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi su rafu su menene abubuwa dai sai da aka je gun da la hadimin illa ta sanna la wuli tun ji shobrayin ba wani hadimi da ya dauki annabi sai an je wani guri ya zira kansa ya ce to a ci gaban munance matsayin mu hmm. sai da ya fasara ya shukul hujuba duna muzahimi manzo Allah sallallahu alaihi yana keta shamakai ba wani mai matsatsa a ce ga oh. wani dan matsa dan matsa a dama ko a hagu ba wannan shi kaɗai ne duna muzahimi ba wani har sai da ya isa inda ya isa shehu ya ce to ina ne gurin me aka yi a gurin me aka tarar me manzo Allah sai ya ce fasirrun sarali sirri bi sirri wahadahu fa ma samma illa al-haqqu was-sirru la hutu kawai in za ka yi shiru ka huta sai ya ce sirri ne yana su ga sirri da sirri ɗaya tak sai ce ba komai sai gaskiya sai sirri kawai amma me aka yi wannan ina ne me ya ce wannan hankali ba zai dauka ba Allah bai shiryo dan adam ya san me ya faru a wannan gurin ba sai ce fa aina duwa min za wa aina kalimuhu wa aina allazina jawo masjidu hutu shehu ya ce ya zaka hada nan inda eh. annabi yake da wannan ɗuri sina ɗin nan inda annabi Musa ya gana da Allah nan Misra ɗin nan ya za haɗa can da nan. Yawa aina kalimu ya ce shi kansa annabi Musa ya za haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za haɗa annabi da wanda ya munajati shi da zai gana da Allah kifi aka sa shi ya shiga cikin kifi annabi Yunusa kenan shi da zai munajatin cikin kifi ya je ya munajati sai ya ce ya za ka haɗa inda annabi ya munajati da inda annabi Yunusa ya munajati da Allah. To kaga gaba ɗaya harkar nan eh. ba duniya ba ne ba to amma kaga yanzu wannan maganar da sai yake karantowa a cikin majmu'ul fatawa daɗi Allah yana faɗan cewar ana iya ganin Allah da zuciya eh. da ido na zuciya abinda mai bacci ya gani kana farke kai ma ka gani kuma sai ya ce ya yi amfani da karmar tajalli ya yi amfani da kalmar haƙa'iku haƙiƙu da lawan ya ce haƙiƙan nan ita ce ta kawo ake cewa komai Allah ne kaza kaza gashi ibnu taymiya yana cewa Allah zai tajalli ma'ana hakan Allah zai bayyana da wasu haƙiƙu wa mutum sai zuciyarsa ta ga wannan abin kuma Allah ne mm. Ibn Taymiyyah shine abin da aka karanto yanzu a gurin nan kuma sai ya ce wannan abin yana faruwa a nan duniya. Mm. Amma wannan ina tabbatar maka in a jawahirul ma'ani a karanta, wallahi azin ba za a karba ba. Eh? Sosai. Eh, wallahi. Wallahi ba za a karba ba sai an taɓa shehu tijjani a gurin, sai an taɓa dubba tijjani a gurin. Ya ce kun ji ba ga haƙa'iku an yi amfani da ita kalman haƙiƙa a nan take ba za ka taɓa raba tijjaniya da hakika ba to muna faɗa ba za ka taɓa raba su ɗan anti da ibnu taimiya ba in dai irin waccan fassara ce to su ma su ɗan ibnu taimiya su ne suke koya musu hakika na tara ana magana. Koro-koro da to kola kola free wallahi Allah ya saka maka ka kawo magana ka bari wallahi har tsigan jiki na tashi na ji dadin wannan tambayanka domin tambayanka ta zurfafa mana karatun da kan gaskiya ba mu taba ji ba kowa ya san mala'ika jibrilu inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce annabi je annabi je gana ga Allah to kaga yau ka bar malabas ya faɗaɗa mana cewa ashe bayan ma jibrilu akwai fa wayar da masu da da annabi wasu kan kansu ma su kasa sun kai daidin nasu suka tsaya wannan kai da kanka annabin nan bai baka tsoro annabin nan fa da ke ruwa bai baka tsoro annabi bai baka tsoro sarki zaki wanda yake inkarin fa wai an gano wani kabari ne ba eh. shi inkari yake wai an gano wani a cikin kabari ga shi shi kuma Ibn taymiya na tabbatar za a iya gano Allah da ya wuce sama ta daya sama ta biyu misali bisa kaddara inda suke cewa a sama yake ya wuce sama ta daya sama ta biyu sama ta uku duk saman nan da aka wuce aka je aka gano Allah duk ya an yadda ba a inkari ba saboda Ibn taymiya ne ya faɗa saboda ibnu taymiya ne ya faɗa kuma a inda za ka je ba guri ɗaya fa ya faɗa ba ka koma mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya za ka je yana cewa wa marra Allah azza wa jalla fil manami fa innahu yarahu fi suratin min suri bi hasbi hali ra'i haka yake tabbatarwa za a ga Allah da sura to wannan surorin da ibnu taymiya yake bayarwa in ka bi a wata maganar za ka ji shi usaimin ma da ya zo yana fassara maganar su ƙara tabbatar da maganar ibnu taymiya suke wai cewar wai ai in an ga Allah ma za a iya ganin sa in an ga Allah ya za a gane Allah gaske aka gani na hakikan ne ko ba na eh, gaske eh, ba eh, kola kola ban datse bakin ka ba wallahi kana kawo na manyan ilimi domin ilimin da kai kawo inda kai na gaskiya biran ga ma gaskiya hankali na baya dauka wallahi abin da zan ce maka hankali na ba dauka saboda in kana magana ba shi ina revive karatun da muka yi da malluman izala a nan su da kansu kuma da muka zo da maganan da malam shi abdul fata yi karatu anan, cewa Allah yana ko'ina. ina Allah ba shi nan sun yi inkarin cewa Allah in ka nuna cewa Allah yana da jiki kai wa Allah jiki kafirci ne wala Allah maganan nan da kake karantowa in malam ba zai shigo ciki ba shi a cikin cewa in za a adalci a duba maganar da shak Ibn Taymiyyah ke nuna cewa maganar sufaye ba a shiga ciki ko kuma maganar da yake faɗa mai nauyin nan akwai wani ma'anan wani tawili ma'anan da ya kamata a bashi domin maganar nan gaskiya yana da nauyi alhamdulillah sarki zaki bari ka ji maganar yadda take eh abin da yake faruwa su da yawa suna tunanin cewa muna kawo maganganun Ibn Taymiyyah ne dan mu ba kan mu kariya wallahi ba haka bane abin da yake faruwa ilimi ne ba su yi ba karatun ne suka bar shi gashi nan a cikin littattafansu suka tafi oh. can wani guri oh, oh, Ina fahimce ka, wato magana shan ibn tamiya kamar kan da yake cewa an aiwa Allah sura kafurci ne, amma kan da shi shan ibn tamiya kawo nan ga akwai tawilinsa amma su ne ba su iya su gane su zo su yi ma wannan magana tawili ba. ina gane maganan ka kenan oh yanzu na point to inda yake ne gaskiya na yadda okay na'am misali shi yasa abin da yasa muke kawo musu wannan littattafan mu ce ibnu taymiya ya faɗa eh to sajini idan har wannan maganar da shehu tijjani ya faɗa ta zama kafirci to ibnu taimiyya ku kafirta shi yau sai mutane su gane waɗannan mutanen fa da ake magana akan su fa ba su fa da a kwararo kawai suke ba su da shugaba ba su da malamai kuma haka yake domin idan za ka lura ga baki ɗaya waɗannan mutanen sun haɗu da ibnu taimiyya ne ta hanyoyi guda uku wanda ba son faɗe su a nan amma hanyoyin da suka haɗu da shi kenan amma ina mai tabbatar da cewa sarki zaki wallahi duk abin da za su faɗa akan shehu tijjani shi ibnu taimiyya ya faɗi sama da shi kuma ya riga shi da tijjani zuwa da wancan yake magana yake cewa wai wai wai an yi magana hakika an yi magana hakika ya yi hakuri wai ba cikin ukudin duriyar da yake karantawa ba ne aka ce ma ibnu taymiyyah eh, aka yi masa kirari shehu bariƙati wal haƙiƙati arifin ko? an masa kirari aka ce masa shehu bariƙati shine shehun dariƙa wal haƙiƙati kuma eh. shi ne shehin haƙiƙa alimu shi ne <laughs> masanin Allah. Ok, maybe ɗarikan ya ke ne. To, ƙarai kuwa, ƙarai kuwa, haka ne. ba eh. gidan sufaye ba. Idan ka ji wani yaban da ya yi wa sufaye, na tsaye da Allah sai ka tsaya kana mamaki kai fa karshe cewa ya fa sufaye na su ne masu tsantsan biyayya ga sunan annabi. Sallallahu alaihi wasallam. to amma yau kalmomin da suke faɗa kan sufaye in kaji abin ba zai ciyu ba to kola mun gode maka bai mu kara maka minti ɗaya saboda jama'a na da yawa to sarki zaki a gurguje abin da zan faɗa su sani da yawa maganganun da suke faɗa muna kawo maganganun ibn taymiya haka suke faɗa waccan maganar na kawo kwanakin ba sun ce wai ai an ce a lahira ne to ban taɓa sanin ne da wani zai ce wai wai wai kun faye kunu, za a yi kun faye kunu a lahira ba wai kun faye kunu nan ma wai a lahira ce wai kun faye kunu, eh. wai wannan da ya ce wai eh, da za a yi rantsuwa zai rantsuwa da Allah Ibn taymiya da yace in waliyi ya rantsi da Allah ba za ta shi kiyama ba za ta shi kiyamar ba to kuma fa amma da alahira ne tashin kiyama ake magana fa amma waliyi ya zai tsaya ran tashin kiyama yace san ba za a yi tashin kiyama shi kuma Allah ya da ba za a yi ba haka naji a pejin su wai suna faɗa ko haka wali in ya rantsi da Allah ya ce ba za ta shi kiyama ba za ta shi kiyama ba kuma da tabbatar wa Ibn Taymiya amma wai sun je feji kuma suna munafunci na suna cewa wai ai wannan maganar na faɗa wai na na yi ƙarya a kiyama za ta shi a wai a ranar tashin kiyama to wace tashin kiyamar kuma ana magana ba za ta shi kiyama ba ma in ji wali <laughs> Allah ya saka. Suna mutane ne suna ganin kamar mutane ba sa gane karatu. Allah ya saka Allah ya saka Wala ba kola mun gode walla mala ba kola nan ya shigo da maganganu masu nauyi gaskiya sosai kuwa sosai mu dakal kayyim ma kwarai kuwa eh shai magangan kola ku ya hankuri ba mu son maganan ya wuce haka maganan yana da nauyi shai maganganun san da yayin na'am yana nufin haka ne ko da ke shi da kashi ya tabbata ba muna so ka dan fara da muna wani minti biyu cewa maganganun shai ibn taymiya ya yi shi ne a zahiri amma ba haka yake nufi ko dai a haka yake nufi ko dai maganan sufayen da yake ba a shiga ciki gaskiya ba a shiga cikin ne maganan maganan sufaye ne in wallahi in ba sufi ne kai ba ba za ka taba gane me ibnu taymiyyah yake faɗa ba mm. in mutum bai yi sufanci ba yanzu kamar tajalli da ya magana wallahi azim in za a ba mutum taba sama in bai zauna da sufaye ba wallahi ba zai gane me tajalli ba na'am ga ya magana ubangiji zai yi tajalli to in ka fassara kalmar tajalli a zahirinta to kawai zaka sai ka kafarta ibnu taymiya ne zaka ce kawai Allah ne zai bayyana su kwa tajalliyatu na ubangiji tabaraka wa ta'ala halittar sama tajalliyatun sa ne domin asaru kudratihi ne in ka gan mu to mu za mu nuna za mu tabbatar maka da wanda ya yi mu ma'ana mu ganin mu akwai alama ta wanda ya yi mu halitta kana ganin halitta ka san akwai khaliqu akwai wanda ya halitta lallai oh ma'anar wannan magana cewa ka ga Allah kenan to shine mu ta jallin Allah oh in kai ga mutum ka san cewa akwai Allah akwai Allah wanda ya yi shi to shine sai a ce ta jallin Allah wane ta jallin Allah ne Ba'ana aikin Allah ne shi. Mm. Allah ne ya yi shi. Mm. baraka wa ta'ala. To tun da haka ne ya zama tajalli ne na Ubangiji shi ne sai ka ji sun ce a cikin kowane abu akwai aya da take nuna maka Allah shi ɗaya ne baraka wa ta'ala shi ne abin da suke nufi misali misali kan Allah ya kowa da komai da abin da zai faru kafin ya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai ubangiji ya rubuta kuma rubutu irin na ƙudura wanda ba ya yi don ya manta ko zai manta ba kafin a yi sama da ƙasa da shekara dubu hamsin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rubuta duk abin da zai faru to wannan abin da zai faru a lokacin duk ba mu amma ya rubuta mu hmm. da tarihi da abin da za mu da komai da komai da komai to da ya tashi kaga wannan rubutun da Allah aikin waye aikin Allah aloko na to da Allah da ya halicce ni wannan abin da ya shirya zan yi a ƙudurarsa a gaibinsa ya shirya zan yi sai yau na zo ina yin wannan abubuwan da Allah ya zama bayyanar bayyanar aikin Allah abin da Allah ya tun kafin ya yi mu da shekara dubu hamsin abin da za mu komai ya rubuta sai yau ya fito da wannan abun. Ita ma shi yi haka ne bai da mm. kyau a bi mana a zarge wani mai mana ga musulmi ga yana shan giya tun da ma mm. wani ma Allah ya rubuta zai sha kenan ai Yau wato abin an yi wa sahabbai sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam na'am da yace ma min nafsin manfusatin illa wa qad kutiwa makanu hamil jannati wan nari duk wata rai mai numfashi an gama kawai an ware yan aljanna an ware yan wuta sai sahabbai suka ce ah, to in haka ne fa fi mal amalu to me amfanin aiki kenan hmm. tunda an riga an yi kawai an ce wanda dan wuta dan wuta zai tafi an aljanna dan aljanna an yi an gama to me amfanin aiki sai mu zauna mu daina kowa ya bi kaddararsa kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku yi aiki kowa an hore mai aikin abin da aka halicce shi dan shi abin da aka halicce ka dan kai shi za ka yi wanda aka halicce shi dan ya shiga aljanna to kawai za a hore masa aikin yan aljanna wanda aka halicce shi don ya shiga wuta to za a hore masa aikin yan wuta to abin da yake akwai shi ne, abin da zai zo a zuciya sai zuciya ta ce maka to ai haka ne ba a yi wa yan wuta adalci ba <laughs> tunda ai ba a yi su ba aka rubuta za su yi aiki kaza kuma aka zo aka kuma aka hukunta su da abin bayan kuma ba su suka yi ba hmm. to abin da shedan yayi wa Allah kenan shi Allah ba a ce masa dan me shi yi abu a ce dan me ba a yi shi cikakken iko yake da shi kowa da komai nasa ne da haka yana yayi yadda ya ga dama da kowa kai ne kake da bayinka kwaya biyu naka ne ɗaya sai ka 'yanta shi naka ne ɗayan kuma sai ka ce ka ba da shi kyauta ga wannan bawan naka da ka yanta ya bawansa ne ya zama bawansa hmm. kana da right a shari'a ba wani matsala naka ne to kai ma kenan da ba kai ka halicce su ba kai musu haka kuma kai daidai sai kuma wanda shi ne ya halitta halittar nasa ne ba na wani bane to yana da dama yadda ya ga dama da bayansa tabaraka wa ta'ala ya sa ce inna Allah ya fa'alu ma sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama sai ce kuma la yus'alu amma ya fa'alu abin da ya aikata ba a tambaye sa a ce dan me kai kaza ba a yi masa haka ya fi karfin dan komai na sai tabaraka wa ta'ala da haka da Allah ya tashi haka ya ga dama ya halitta halitta ya ware wannan 'yan aljanna ya ware waɗannan 'yan wuta haka ya ga dama haka zai saboda a sufofinsa akwai mai shiryawa mai rahama mai jin kai mai kaza ko mai tausasawa mai azurtawa sannan kuma akwai a sufofinsa mai azaba mai ɓatarwa, mai tsananin ruku almatinu kenan mai ƙarfi, kaza kaza to in aka ce an halitta halitta an musu guri guda ɗaya da an musu azaba to sufofin Allah na rahama sun tashi daga aiki ba za su Oh, na'am wannan suna na ba da ma'anar wannan ta zai iya canza kenan. Good, good. Okay. Na'am, na'am. Shi ne sabon. Na'am. To waɗannan zurfafan karatukan sai azgun sun bayi in ba haka ba ka sai ta taimako kan da magana ya faru Allah ya rubuta ke dan wato zai iya sa ka wani rudu amma ka fi da mutum kana simple da ka nuna Allah ai sunan shi Ar-Rahman Ar-Kaza Al-Kaza ya iya sa wannan ya bada ma'anar duka na'am shi ne abin da ake ne na'am na'am shi ne karatun to tajalli kenan tajalli da ibnu taymiya ya amfani da wannan kalmar tajalli wato za ka ji tajalli ka ji haƙa'iku haƙiƙu ɗin nan duka abubuwa ne waɗanda shi ma wallahi su ma ba za su gane me yake nufi ba saboda dole shi ya zauna da sufaye ya yi mu'amala da sufaye bari ma makabartar sufaye aka kai shi aka binne shi oh. eh, eh makabartar sufaye aka binne shi so da haka yana da da ya sassan ilimai na tasawuf da haka shi yasa zaka ji su kuma kwata kwata ba su sufanci ba an riga an sa musu kyankyaminsa an hana su su je su ji yaya yake ana tsorata su ana firgita su ana shirka shirka kai kuma kana tsoron shirka an ce shirka shirka kana tsoro saboda haka ba za ka je ka bincika ka ji shirkan nan da suka ce haka ne akwai ta shin shirkan ne baka je ba sai ka tsaya kawai kai iktifa'i da abin da suka gaya maka shikenan shi ko ibnu taymiya ya je ya gani ya je ya gani muna nan da maganganunsa akan sufai To, ah, Assalamu alaikum. Kola Malam Ahmad ka dade kan layi. Ka yi hakuri. Malam Ahmad nace ka yi hakuri ka dade kan layi. Ba matsala wallahi ba ma. Masha Allah. To kana ina jin komai. Eh kana kai da Malam Abbas Sarauki akan nan. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Allah ta'ala barakatuhu. Eh. aiki da Sheikh Abbas Sadaki Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin. Allah kuma ya biya muku bukatun ku na duniya da na lahira. Amin ya rabbi. Amin. Alhamdulillah Sheikh Mal Abbas Sadaki wannan namijin kokari da ake sai ko mu ce Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa da jajircewa. Amin. To dama ni abin da na zan faɗa shine maganganun da aka fara na farko akan dalisi da shi wannan malawan tarami ke yi na ɓaɓɓoye abubuwa. kuma in nuna gaskiya mm. kamar ni ina bibiyar karatun nasu amma kwanakin baya na yin kira waya na yi musu magana to magana abin da yake faruwa shine kaga ainihin magana karatun nashi abin da shi shine don bayyana gaskiya ta bangare guda biyu nan bangaren mu muna da jawahir lumani can kuma suna da shi wannan ah, eh, shi kuduriya da suka ce za su saka za a bayyana gaskiya waye za a waye to sai ga cewa duk sanda dan izala zai kira za a bashi dama ne magana sa kawai ba magana ko littafi ko abin da ya kama da haka to amma fa kamar yadda malam abbas ya faɗa daga ɗan ɗariƙa ya ce ni ɗan ɗariƙa ne to ba za a taɓa barin shi magana ba daga ƙarshe ma sai da ce sauke min shi in ji an ga alamun cewa zai wani motsi kamar a ji a yi kamar yanzu wani malam muhammad daga lagos ya kira ai ai kokari da gashi kawai aka ce sauke mun shi mm. kuma sannan shi wannan shi wannan malam Muhammad da mutum uku yayi akwai malam kaki sai ba sauke shi ba mm-hmm. shi malam Muhammad din sannan shi kuma ga shi kansa lawan tayam din mm-hmm. shi ma kuma suka hana shi motsa ko ya su ga mutum ya dauko wani good point yana son ya kai bango ya da shi to saboda haka wannan abin da suke magana gaskiya ba neman gaskiya suke ba inda neman gaskiya suke yi to su bari a yi magana su wanda hmm. su ba shi dama ya faɗa abin da zai faɗa in yi so inda hujja sai su kare shi saboda kai da eh, wannan shi ne dai amma misali yanzu kamar yanzu a nan za ga ai ba sa shigowa me zai hana su a ah, suna suna ga malamin su daya kan nan layi malamin shawo in ka kare magana shi zai magana malamin oh, shawo to shi kenan da ne abin yasa ba na ganin su malin kaki su suke mana to su shigo mana sai su ma abin da aka ce eh, an yi kuskure kuma abin da aka yi ba daidai ba sai su zo su ce ai gaskiya ne wannan abin ko kuma su kareta akan fassarar da aka yi ko kuma su kareta akan abin da aka ce shine daidai ko ba shine ba daidai ba tunda misali yanzu Sheikh Malam Abbas Sadauki yaushe da gama karatu ko zai hawo na kadi ai ba zai yiwu ba dole sai an zai an saurara an gani me aka faɗa an tace to shi wannan dai ina ina muku fatan alkhairi shi mala abbas allah saka da alkhairi amin ya gwiwa amin masha allah wannan kola da ishigo gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske wallahi ya ya faranta mini rai sosai sosai sosai wallahi ya kawo maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari har har na rasa kaga mala abbas saroki ya faɗaɗa mana karatu Ah, cewa ah, wallahi ka ji zance yana annabi sallallahu alaihi wasallam haka kai da kanka annabi ma annabi bai baka tsoro ka sai kana magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wani kuma wanda sai a ce maka hmm. wai mala'ika ma ga inda ya tsaya ashe muna ganin hmm. shi ashe ba haka ba ashe akwai wayanda ma suka shashsha gaba ma aka yi hmm. suka tsaya zuwa kasa to ka gani hadara hadara ce kai hadara hadara ce to ai shi samu idan muka duba mun tabbata cewa mu akan gaskiya muke Allah ya saka da kai. Abin zai kara baka sabati. Hmm. A ɗauke shi ma masu inkarin cewa annabi ga Allah. Mun yadda. To a ce maka wai inda ya je je je nan. kawai inda ya je nan ma bai baka tsoro. Inda ya je je je nan kawai. Ai wannan ma babban magana ne. Wallahi. Wallahi babban magana ne inda. Ga gaskiya yana ganin zai ce ko bai yarda ita ba. Na. Ba gaskiya ba ce. to Allah ya gyara eh, bari mu ba da dawa ke mun gode Allah ya saka wa kan alkai. mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi malam isha wa alaikum salam wa rahmatullah sarki ba malam isha ya gida ya iyali ya kowa ya kuke alhamdulillah mun gode wa Allah kana ta da shak abu sarauki akan wannan layi so madalla ina gaida malam abu sarauki yana jinka yana amsa to madalla eh ni kamar kullum abin da nake faɗa cewa malam iya zo yana gyare-gyaren larabci da wasu kalmomi dai haka ne kuma babu shakka hakan na da kyau amma ya sani shi da kanshi idan yana gyare-gyare yana yana kurakurai cikin wasu gurare inda kuma bai kamata a ce mutum in ka zo gyara kai ma kana samun kuskure ba shi ma labar da ke gyarawa yana yana shi ma yana tabawa a shi ma yana san tabawa eh amma da da yayi kyau shi kai maka gode malam ga inda kai ga inda kai ga inda kai kuskure sarki wurin karanta baitin bai koniyan da yake son ya gyara wa malam eh malam tarayon eh akwai gudun da yake cewa ma حذفته إلى الأضحاب من قول وفعل فهو موقوف سكين to cewansa wa ma adaftuhu bi rafi kaga wannan kuskure ne ya ba da rufa na karanta ba wallahi ba da rufa na karanta ba wallahi na rantsi da nasba na karanta to na ji masu saurare dai za su yi alƙalanci sai kuwa sannan Eh, sannan faɗarsa eh, eh, cikin ayan a cikin alkur'ani da kake cewa faɗan kaga wannan shi ma kuskure ne hmm, kamar me ya shi ya ya ya ban yadda ba ban ji ba faɗi yadda na ce eh kamar me ai kasan tunda duniya yake mawa ka gane ya zara shi ka faɗa a ce wanda ya ce faɗal din ga fadal ai wannan ai ba me me kuskura eh wai me kuskure faɗi daidai yadda yake eh ai wannan kaga wannan akwai hausa sannan kuma ka sa mata shadda ba wannan ta'un don a waɗabi ne ai ka haɗa ta da hausa wace ce take da shaddar lamun din mana ai a waƙafi ne baka san a su kuni ake yi ba fa in lam yusiba hawa bilun fatal baka san waƙafi wani ba fatal za ka ce ba fatal fatal to me gyaran a fatal eh, gyaran shi kenan kar ka ce fatal to ai ba me to ya faɗi yadda za a ce fatal fatal fatal to me gyaran ah. wai za zaka ce ɗazu ta kai shadda ce ba a sa a kan lamun ba na ce maka waƙabi ne sukuni ake yanzu kuma ka dawo kana tafkimin tsa ne gyaran eh, eh gyara ne gaskiya ka gyara ne a to yanzu ka janye gyaran shadda din ka yadda sukuni ne nan ba ka dawo sukuni ne A ni da ma ai shaddan da nace ni ban janye ba kowane abin da nace masa ba. O oh, wai na kan shaddan sa. a Dazu kace shadda akan lamun. Kace ba a faɗa ba. na ce ai kuma waƙafi ne a gurin waƙafi kuma sukuni za a yi da haka shadda ba za ta fito ba yanzu ka yadda nan ba gyara ba ne ba a mata sukuni to faɗi yadda za a karanta fattol haka ake faɗi ana faɗar da makarin da guru ne ka sai da za ka faɗe shi kowa kowa to makaranta ƙur'ani suna ji yawwa yawwa ya haka ne to tambaya ta na masha Allah eh to ni dai na ce duk abin da malam Trayon ya faɗa ya ce point ne gaskiya ni ba na ganin malam malam malam malam na warware shi saboda a cikin karatunsa na jiya yana cewa an karkatar eh, cewa duk abin da idan ka karkata zuwa ga waliyai ko mutanen salihan bayi dai ne kamar ka karkata ne zuwa ga Allah to shine malin yazo wurin yana juye juye yana so ya ce ai daidai ne kuma gaskiya ba daidai ba wurin da haka ya sarki zaki kake cewa kamar mutum ne ya ce eh, na zan ba Allah sadaka eh ai limami ka ba ba Allah ka ba ba Hannun <laughs> limami ka sa ba hannun Allah ba ko dewa. Ina son ka sani ba. Eh. Ai wannan aiki aiki ne kai. Ka gane ko? Aikin da kai kuma ibadan Allah ne. Eh ai shine ina gani ai da kace na shigo sa na magana magana. Shine malam yake nunawa cewa kaman misali ne in ka ce za ka je ka ba wa Allah malam ba wai ya kore cewa baka ba Allah ba. wai ai hannun limami ka sa amma ka ce za ka ba Allah amma ai ba Allah ka gani za yi ka ba ba amma a amma mai ma'ana sosai Allah ka ba malam ba ya kore cewa ba Allah ka ba ba amma hannun limami ka sa a wannan ai wannan kiyasi ai akwai fara ciki saboda abin da malam ke magana cewa idan mutum idan mutum ka ce in ka karkata zuwa ga wani kamar ka karkata zuwa ga Allah ne wannan wannan ba wannan shi da sa malai ja maka aya ai a to na zo ai kuma nan na kuma malai kuma ya bar mun saka mun saka bidiyon da shi eh, lawan trayon da kansa ya ce wai akwai kuma masu a yanda ya kawo wannan magana da cewa wai masu tsoron Allah suke bin ibnu taymiya ai ai wannan magana guda guda na kuma ya kawo wannan ai ko baka jurun ba to kenan idan ka bi ibnu taymiya kamar kana bin Allah ne ko ne sake saka in dan ke malam malam babu da hawo saka maka bidiyo ka ji ne malam lawan da kansa ya karanto fa a'a ni tambaya nake a'a shi yasa nace wala Allah kai baka zo ka ji wurin ba ke nace in dan akwai dama malam ya babu dama mu sake saka maka bidiyon ka ji farko da malam lawan tirayen da kansa ya inkari wurin na biyu kuma zai kara tabbatar cewa wayin ka bi ibn Wai a masu hankali suke bin ibn mu mun ji anan bidiyo mala ya kawo muka saka a me yace me yace a ha to malam ka babu dama mu saka bidiyo a saka mana kada faɗa mu abin da yace a <laughs> malam eh, eh, eh, lawan tarayi da kansa ce ibn taymiya teku ne da masu tsoron Allah suke binsa. sa Eh. ko ba haka ba amma a can yayin karin na waliye na shehu tijjani kan wani tambaya ne ma to ni ina magana ne based of based on abinda malaba ya bari muka saka nan muka ji har malaba ya kawo wannan example cewa in ka bi Allah in ka bi ah, bi mana ah, in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi Allah ne haka kuma akwai kuma in ka bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi ka bi Allah ne ka gani mala ba ka kawo wayannan examples sarki na'am ai kaga wani lokaci kaga ku ne kuke ra, kuna suna iya hada da ababan to me yasa yanzu aka ce za a saka ma kace a'a ba shi an saka ba da ka bada dama a saka kuma ka ji ka ce ba warware ba malam ya zauna ya dade ne kada a saka kuma wani dogon to ai shi da kansa malam ya ba mu dama ai ka malam na neman ka fahimta ka fahimta ne kai ka zo ka ce zuwanka ka ce Abin da malam lawan turayen ya faɗa har yanzu kai baka ji malam abbas ya warware ba she ka kawo ah, wannan ah, magana guda guda abin da nake cewa ba eh sarki eh muna jin ka na ce duk abin da malam lawan cikin karatunsa eh ban ce kuskuren baki A'a ba a'a ba haka na ce ba. Na ce kace Malam Abbas bai she ka kawo wannan example. Ka samu hakuri na kai. To muna jin ka. eh duk wurin da malam lawal ya tsaya ya ce nan ba daidai ba ne to ina ganin ko da mai malam abbas ya zo ni ban taba gani ya warware shi a kitabu wa sunna ba gaskiya shawa ne zan boka kawo yawwa to shine na ce gurin ai duk karatun sa yana karatu abu yana karatu haka dai ai mukaddima yake a a a yan kuri wani ka example ka kawo kaga Muje gwari gwari malam bas ya ce shi bai gwari ni dai na yi gwari Muje gwari gwari wani example ka kawo example da na kawo na ce malam abbas ya ya tsaya ya ce cewa duk wanda ya karkata zuwa ga waɗannan waliyai kamar ya karkata ne zuwa ga Allah eh. malam malam ya ce kuskure ne haka to shine na ce har yanzu ban ji ya iya ya warware shi cewa eh a ilmanci a shar'ance daidai bane ba shi yasa shi na ce ka zo late da ka zo laifin na shi za mu maka adalci na gaji malam ya gaji amma za mu yi mu maimaita maka kaji a maimaita mi <laughs> bidiyon mana inda ka ce ba warware ba yana nan shi waye warware a a za mu iya mu saka maka yanzu kaji. Eh. in ka ji turawa na cewa wai wai wai wai face to face is better than thousand letters Bismillah, bismillah. Very good, simple. Uh, shayi shi ne farkon karatun ko na tambayan nan ko? Eh, shi ne. na farko. okay good. Ya hakuri, kola, kai ready mu kaji yanzu ko? Eh, tafaddal, sir. Very good. Tambaya. Muna Yawwa, Malam ya ce ‘yan dariƙa suna ambaton shehunansu. Ah, shayi, na biyu na biyu na faransa ko na farko? bari mu ga eh kaman shi ke ga ko ka san na turo maka wasu daga baya ko eh akwai na okay good na gane na gane na gane na gane na gane ah. ina zuwa wanda ka fara akwai mai minti uku da sakan talatin da biyu a bangaren Jawahir ma'ani a'a ah, eh sannan akwai mai minti biyar ko a'a ah, wanda ka turo kan eh, telegram yana a kan tambayan da aka yi eh. shine da na ok good na gani in saka zan saka kenan ko na muna yawa malam ya ce yan dariƙa suna ambaton shehunansu sama fiye da yadda suke ambaton sahabbai haka ne yawwa to malam menene ma yasa malam ya faɗi haka saboda shine abin da waki ya tabbatar shi muka fuji ji kan mu ji an faɗi karamar na abubakar ko umar ko usman ko ali sai an faɗi ta shehu tijjani bila adadin yanzu tun da muka fara jawahirul ma'ani tun daga farko zuwa inda muka tsaya babu wani maganar sahabi ko ɗaya amma akwai maganar waliyai waliyai waliyai kuma a nan shehu tijjani a karatunmu na yau ya ce waliyan da yake nufi wanda ba sahabbai ba. Mhm. To yawwa so malam ya da eh, eh, yanzu to yanzu malam tun da ya fara karanta al'uqudud diriya shin ya yi bayani akan sahabbai shi ma yanzu hakan bare nuna cewa shi ma Ibn Abdulhadi ya fifita Ibn taimiya akan sahabbai ba tun da bai yabi sahabbai ba babu littafi kwaya ɗaya da Ibn Abdulhadi ya yi ya ɗauki sahabi kwaya ɗaya ya yabe shi kamar yadda ya yabi ibnu taymiya shi kwaya ɗaya karan kan shi kwaya ɗaya shi ma shin ko akwai shin hakan ba yana nuna ibnu abdulhadi shi ma ya fifita ibnu taymiya akan sabai bane to akwai bambanci tsakanin biyu shi nan labarin ibnu taymiya ake ba labarin waɗanda za a yi koyi da su ba shi kuma anan yana cewa ga waɗanda za a yi koyi da su a yi kaza da su kaza da su amma shi ibnu taymiya ana faɗar abin da ya faru a rayuwarsa ko malamai suka faɗa game da shi ba a zo magana umarni na a yi koyi a ciki bai ce a yi koyi da ibnu taymiya ba dan saurare ni in ji magana Tunda aka faro al'ukun ba inda ibnu abdulhadi ya ce a yi koyi da ibnu taymiya amma a nan akwai maganar koyi da waliyai da ambatansu ne zukata suke samun nutsuwa da kaza da kaza shi babu wannan ka fahimta shi ma nan da ake kawai magana ake kan shehu tijjani shi kadai to shine zaka daidaita da abin da aka faɗa a nan amma yanzu um, maganar da ake a nan ana magana koyi da ruko da tafarki inna lillahi wa inna ilaihi akar mukalla afwan don Allah ka ji tsoron Allah Ka ce, fatin da aka fara karatun al-uqudud diriya ibnu abdul hadi bai ce ibnu taymiya abin koyi bane wannan maganar ba ka faɗa duniya tana jin ka ka ji tsoron Allah malam ne ya ka ji ni ala gaba da malam ba ta ne bai ce a yi koyi da shi ba ai shi ma shehu tijjani anan an ce kuduwa a ɗabaka ko a ce a ɗibaku da aka ibn abdulhadi ya ce na karanta cikin wannan abu da aka rubuta a ƙarshen wannan littafi bi khatin zahabi da rubutun hannu na hafiz abu abdullahi zahabi ya kulu fiha yana faɗa a ciki ya ce sami'a jami'a hadal kitabi ala mu'allifihi ya ji dukkan wannan littafi daga wajen wanda ya wallafa shi shaykhinal al'imami al-alimi auhadi shehin mu malami mai yawan sani makadaici wanda bai da sa'a shekhin islam shehun musulunci muftil firak mai fata wannan firak kungiyoyi ƙudwatil umma sannan abun koyin al'umma ko ujuba ta yadda shi ka ji gore a kuma kara maka na biyu a'a sarki ai ni wannan ba tambaya ta ba ke a'a yanzu ko na kake so mu kuma tambaya ta ba akwai gurin da shi malam din ya karanta ya ce suna cewa shi eh, Ali Arazi shi Ali Arazi yana cewa koyi da ko kuma karkata zuwa ga wannan waliyai kaman karkata ne zuwa ga janibin Allah. Shi ma ce kuskure ne. <laughs> Ah, da inda aka ne yanzu kayan da ni ka cire ni cikin barka da bala ba su Eh, eh yawwa ai da ma shi na tambaya. Ah, amma ake ka sa ni ciki kace ai tun da ma ga abin da ni ma na faɗa a ciki. Kai ka sa ni eh, ciki. Eh sai yanzu yanzu ni na fita ciki saboda ni ga hujjojin mun tura maka amma yanzu mun barka da malam i tambayanka malam na yana jin ka kuma kuka to yawwa cewa da malam yi kuskure ne mutum ya ce karkata zuwa ga eh, eh, bayan Allah waliyai kamar karkata ne zuwa ga janibin Allah. Hmm. Shi ne malam ya ce kuskure ne. shine kai ma kana son ka tabbatar da cewa a'a a to ni ina son a tabbatar mun shi a shar'anci ta ina ne ba ai ai ni ba kai zan tabbatarwa ba ni ba wai na zo dan kai kaɗai ba ne ba na zo dan mutane ne kuma na faɗi hujjojina sau da haka kai kuma da ka zo abinda ya sa ka ji ne shiru na ƙi magana kenan da ka zo sai ka ce kai a ganinka inda kai adalci kenan ka ce kai a ganinka ba a warware ba haka ka faɗa ko da kai waya eh haka ne yawwa sai ka ce kai a iya ganin ka gaskiya ba a warware wannan maganar ba bari ma ka ce duk ma maganganun da ake warwarewa kai a ganin ka ko a gunka kai ba su warware ba ah. wannan dalilin ne wannan dalilin ne yasa ka ji na maka ah, ah. Ban ban ce duk ba a'a na san ka ware na arabiya da su wannan ka ce ka karba ai ban, ni ma ban da su nake nufi matsaloli da yake isara na abin da ya shafi tauhidi da shauransu sai ka ce duk kai a ganin ka ba a warware su ba haka ne ko eh, to kaga ai baka wahalar da mu ba tunda ni ban zo dama don in gamsar da kai ba na zo in faɗi abin da yake dalili ne kawai in faɗi hujja sau da haka gamsuwa kuma ta Allah wani ya yadda cewa wannan hujja ce ko za na ko ba aiki na bane in alayya illal balan sau da haka shine aiki na sau da haka bani da bani da abin da zan iya maka yanzu in ce maka zan gamsar da kai abin da na faɗa shine hujja shine hujjar da na bujira sau da haka su ko masu ji ɗaliban ilimi masu ji da haka su kuma su ne za su auna su gani abin da na kawo hujja ne na rusa abin da ya faɗa ko kuma ba hujja ba ne shikenan kawai amma dama ka yadda ko kakka yadda wannan ba aiki na ba ne. shikenan bai ba ni ba za ba za ka waye tambaya ta ba ke a'a ai ba tambaya ba ce ba ka riga ka faɗi ra'ayinka ka ce duk abin da na faɗa ba hujja ba ne, haka ka faɗa to ɗalibai suna ji kaga kai ka tunda ba hujja ba ne ba yanzu kuma sai in dawo ce maka hujja ne mi ta magana na riga na faɗi hujja ta duniya ta ji saboda haka in ba hujja ba ne in kai ne ka yadda ka faɗi ba hujja ba ne ɗalibai suna ji in kuma ni abin da na kawo hujja ne na kawo ƙur'ani na kawo hadisai kafin mu zo mu ba da misali akan abin saboda haka idan ba hujja na kawo ba mutane suna ji abin da lawan ya faɗa da ya zo gurin ya ce ba a taɓa cewar in kayi abu da wani ka da Allah haka kai faɗa muka sa bidiyon muka zo muka kawo ƙwar'ani ya ce a'a ba haka bane yadda ya faɗa ba haka bane wani yakan yi abu a ce Allah ne yayi wannan ko ba yana nuna shi Allah bane shi abin da yake nuna can an ce an tsaya a kofar bayin Allah an tsaya a kofar Allah ne sai yake ganin cewar a ganinsa a yadda yake fassarawa in aka faɗa haka an kwatanta bayin Allah da Allah an sa wa Allah kishiya wanda shi ma ya san ƙarya yake yi ba haka suke nufi ba ya sani in zai dafa ƙur'ani a dafa ƙur'ani a rantse a yi mubahala Allah tsine wa mai ƙarya in haka suke nufi ya san ba zai dafa ba yadda ya fassara in kuma zai yi muna gayyatarsa haka mu mubahala zan dafa ƙur'ani yadda ya rantse yadda ya fassara ba haka bayin Allah suke nufi ba. Shi kuma ya rantse ya tsine wa kansa ya ce shi ma yadda ya fassara haka suke nufi. Wannan shi ne magana. Saboda haka, saboda na zuwa, na zuwa. Tabbatar da maganar malam a cikin yau da gobe da muke gani. Akwai shehun da aka ce in ka gan shi, in ka gan shi kaga Allah. In ka gan, in ka ce Allah ke zaune. Eh. Eh, to iri-irin shi ne aiki. to ana ɗaukan yanzu magana wani sai ka ɗauka ka ɗora wani a musulunci a musulunci qur'ani yana wala taziru waziratun wuzra ukhra yanzu dan yanzu dan Muhammad Yusuf da shekau sun zama yan Boko Haram sai mu zo mu ce Jafar Adam dan Boko Haram ne saboda sun yi karatu a gunsa mun gansu albani ya ce wannan yana jawa eh, eh, muhammad yusuf yana jawa jafar baki yana karatu a gunsa da azar in an zo tafsiri kafin a fita tafsiri yana yin karatu a gurin jafar yanzu sai mu zo mu ce abinda duk muhammad yusuf ya sai mu dora wa jafar abinda shekau yayi yana jawo nassin Ibn taymiya yana jawo nassin Ibn abdulwahab yana jawo nassin bilbas ya kashe mutane yanzu sai mu zo mu ɗauko bin bas da ibn abdul da ibn mu ce su suka koya shekau abin da shekawai na kashe mutane sai a ɗauko laifin wani a ɗora wani don wani yana binka sai ya taɓar gaza kai kuma sai a ɗauko a ɗora maka don yana danganta kansa da kai mu dinga yin adalci wana. sai a ce wani za a ɗauko bidiyon wani wai yana kaza ko kawai a ɗauko bidiyon wani yana kaza yana cewa shi na shehu tijjani ne kuma kawai sai a ɗora wa shehu tijjani tazararsa da shi shekara ɗari biyu shehu tijjani bai san shi ba ba shi ɗin mai yin abun babansa bai ga shehu tijjani ba baban babansa ma bai ga shehu tijjani ba mu dinga yin adalci mana amma su ke cewa su almajiran shehu tijjani ne su ma su ma haka su shekau suke cewa almajiran su jafar ne haka kasadin jafar yake kunna ya kafa hujja da shi in zai kashe mutane har kasadin to to su su yan kalaka to su ma ba ayi qur'ani suke ja ba suke karyata hadisai tambaya ne shekau din bai ja ayin qur'ani ba ya kasa ɗin Jafar ya kunna yake eh, kafa hujja da shi yake kashe mutane. Ya ja ayin Qur'ani ya kafa hujja da ita. To sai ya zama me? Ah, to sai za ce maka wannan ba dalili ba ne. Sai ya kora dan to sai ya kora danganta kansa da Jafar din bai danganta kansa da shi ba su ma waɗannan da suke danganta kansu dan anti da kai mukabala da shi a nan. sarki zaki da kuka yi mukabala da dan anta a nan bai ja aya ƙur'ani ba ya jawo sai yake gwada ƙur'ani haka yake da ya je fejin can za su yi mukabala da su asadu sunna a can a can wancan fejin bai jawo manzon lazi da na sanan ba ya ce kowa Allah ne ga aya ta faɗa ya ce qur'ani ta ce Allah ya ce wa zai ranta wa Allah in ka ba wa mutum sadaka ka ba wa Allah don haka ƙur'ani yana cewa kowa Allah ne shikenan sai a ce tunda dan anti ya ja aya qur'ani qur'ani haka yake Allah mu dinga mu dinga adalci in addini ake so a fahimta ba za a fahimce shi ta haka Aisha mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Malam wai yana gaishe ka mun gode mun gode muna amsawa jama'a wallahi ku bari mu ba last call an ga dama yan TikTok don Allah ku yi hakuri yan WhatsApp da ku waya ta ta fita da sola ta ma ita ma ga tana tana mun ba ba dai Ah, to, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu last caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am, kola ya hakuri na barka da dai kalla ya sunan ka daga nake kira. Suna na Bashir Awal, ina kiran ku daga Katsina State dan Jima Local Government daga garin Tumburkai sarki zaki. Ah, ah, ah, kai ne Malam ah, Bashir, kwana da yawa. Na'am. Wallahi kwana biyu sarki zaki. Eh, ya gida. Lahiya lau sarki zaki. To masha Allah kana tare da malama basa kan wannan layi. To muna wa Malam barka da aiki da fama da kokari. Yana jin ka yana amsa. To kuma muna roƙon Malam da Allah ai nasiha ga mutane daga zuwa yin izalin zuwa yika. Hmm. Saboda shi Malam lol ya ce zai zo yi wannan karatu don Allah. Hmm. Don a fahimci gaskiya. Haka. Inda gaskiya take yana so ya karɓa. Hmm. inda kuskure yake mu ma yana so mu karba mhm. to dan Allah masu bin wannan karatun su tsaya da zuciya don Allah duka bangarorin sosai a cire son zuciya tasubanci hmm. muna jin daɗin wannan karatun saboda wannan fara karatun da ya bayyana mana kowaye shi kuma jin daɗin sosai kuma na fito da gaskiya don Allah mutane su zo an faɗi gaskiya a karɓa kowane ɓangare. Amma kola ka fara da magana kamar kana rashin malam lawan da sauransu kuma ka masa mari ta baya. Sarki zaki. Haka abin yake sarki zaki. Na wato na'am. Mm. Dan Allah an zo an ce zuwa ake ana so a tsira tare. A gudu tare a tsira tare. Mm. To duk inda gaskiya ta fito komin ɗacin ta so ake mumini ya karɓa. Wannan gaskiya ne. wannan gaskiya Kuma mutum ya ɓoye gaskiya a nan duniya wallahi akwai lahira hmm, ka je yi bayani hmm. wallahi akwai lahira Ake yi. haka kuma muna so ma dan Allah ya kira jama'a duk wanda hmm. suke shahin da wancan da wannan mu muna jin daɗin wannan karatun saboda an bayyana mana ina aka dusa gaskiya alhamdulillah dan Allah matsaya mu kalli Allah duk inda gaskiya take muna so a kalla duk abin da tun da an ce ga abubuwa muna yi da shirka to muna so a fito da su a bayyana su amma an gaya wa mutum gashi ba shirka ba ne sai ya fahimta sai ya gane ah to can gidan an ce shirka ne to shi gashi a gidanmu to tun da ba mm. shirka shi can da ne ne in bai sani ba ne ya mm. fito ba a fahimtar da shi wannan gaskiya ne zai ba haka ne wannan gaskiya ne dan Allah abin da muke mm. so duk wani mai bin wannan shan ya fahimta da wancan to ake tun da dai an ce akwai abin da muke ɓoyewa muna mara bai hito ya bayyana amma an bashi ya karba ya rike kuma muna roƙon malam dan Allah a sa mu cikin adama katsina seda a eh, wannan wallahi da ka faɗi garin naku na san cewa ana cikin kalubale a garin nan mm. kuma lalle garin nan yana ruhin mu ko dan shehin dan dume na'am ah, gari ne da yake ran wannan gari kwarai mun san matsalar da ake faruwa da ita ta insecurity a garin wallahi muna roƙon Allah ya kawo dauki Amin, amin, amin ya rabbi. Amin su ne. Yan kwa su duk su jin wannan shirin su sa mu cikin Allah gaba ɗaya. Ba daɗi Allah ka dauki Malam Bashir mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Jama'a masu kira don Allah ku hakuri ba za mu da kira ba kuma ah, mu yi hakuri sabon sati Allah ya mu da rai da lafiya. sarki zaki wai sun tafi hutun sati biyu a yadda suka faɗa na sallah. To. To sau da haka mu ma za mu tafi hutu sai sun dawo. In suka <laughs> dawo. In suka dawo za mu dawo. Wato in an bari mu bari in ba bari ba. Eh amma in an bari in suka tafi tafi gaba ɗaya mu ba za mu bari ba za mu san me za mu kullo da shi. To akwai magana. Eh, ba za mu bari. Insha Allah mu za mu san me za mu kullo da shi a shirin. sun bari yauwa amma dai sun tafi sati biyu tun ma za mu tafi sati biyu su je su dawo din in sun dawo mu dawo in su muka ji shiru mu kuma sai mu dawo mu ci gaba da shirin wanda muna muna fatan ma za su dawo ba za su tafi din kenan ba mm. sannan eh, su masu kira kamar yadda wannan dan waye yana siya su dinga sa kada su damu cewar wai wannan dan kungiyar mu ne wannan ba dan kungiyar mu bane ka ce ko me kai ko meye sai ka zo ka nuna ba daidai ba ko da abin da ya kai naku shine daidai da waye kada a saka wannan mutum ya tsaya ko me za a faɗa ya tsaya kalle shi da idan basira ya kalle shi da idan basira idan gaskiya ce ta bayyana masa ya karba idan ba gaskiya ba ce abin da yake akwai to kai ya karɓa? kuma abin da ka fahimta ka tsaya iya nan hmm. a fahimtar ka ka nemi taimakon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya so da haka irin wannan abun billahi azim da abin da aka buɗe mu ma muna da irinsa da za mu buɗe. Wanda in baka so a jona maka kaza, mm. in kana so ka jona suwa na kaza ba su so, mm. kai ma kana da abin da za a jona maka kuma kai ma baka so. Sosai, wato in baka so a zagi baban kakka zagi baban wani kenan. Kakka zagi baban kowa sai a zauna lafiya. Hmm. kowa ya addini yadda ya fahimta ran kiyama Allah ya tantance ya faɗi ga yadda al'amura suke hmm. so da haka maganar yan hakika ana yan hakika ba zo ana ta korewa ana cewa kaza kaza to disam abin da yan hakika suke yi disam abin da boko haram suka yi suka sa wa kansu ahadu sunna mm-hmm. sunan ku ɗaya hmm. malaman da kuke kotin ɗin maganganunsu su suke kotun ɗin maganganunsu hmm? yadda kuke kafurta mu wasu daga cikin ku suke kafirta mu wasu ba duka ba haka su ma suke kafirta mu mm-hmm. yadda kuke kafa hujja da ibnu taymiya haka suke kafa hujja da ibnu An hmm? su ɗauko littafin zassa shekau zai ɗauko kasar ɗin jafar ya saka ya kafa hujja da shi to amma haka bai sa an zo an ce jafar ɗan boko haram ba ne ko a ce albani dan boko haram duk ba a faɗa ba hmm. saboda haka wanda yake aiki shi ka tuhuma amma ba za ka zo ka ce wai ka ga wane yana yi a bidiyo yana cewa kaza wai kuma za ka zo ka yi wa shehu tijjani mutumin da shehu tijjani ma bai san shi ba ka zo ka ce kuma za ka hukunta shehu tijjani da shi mu kuma muna karanta littafi saboda da haka wannan dai daga mun ɗauko ta kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala hmm. babu tsayawa yau duk sanda za a ji mu muna fatan Allah baraka wa ta'ala ya mana tufiki. amin Allah ya kare mu da hwadawa cikin kogi na son zuciya ko kogin fata duka Allah ya tsare mu da wannan kuma Allah ya tsare mu da mu zalunce shi a cikin wannan raddi da muke mu zo mu wasu abin da zalunta su zamu Allah ya tsare mu da wannan duk abin da zamu gyara kafin mu rubuta cewa gyara ne sai mun yi taka tsantsan wancan satin akwai abin da na rubuta na gyara ne Hmm. na rubuta amma na soke. kuma ina da yadda zan ina da hujjar da zan mai da shi a matsayin gyara amma da na samu wata fuska kwaya ɗaya wadda shi in na ce masa ya faɗi waccan fuskar bai santa ba ba zai iya faɗa ba amma ni da na same ta na ga cewar yadda ya ɗin sai na bari Lahi tallahi sai na bari na soke har bidiyon na ɗauka. Adalci ke. Sai na bari na soke na ce tun da dai zai yiwu a hakan bara bar a bari kada abin ya dinga zama kamar wani huce haushi ko kuma wani abu da zaka faranta a kan rai ko wani abu sai muka soki saboda mu ba tarbiyyar da aka mana ba kenan amma kai kana zuwa abu kere da keke kana ganin sa kana cewa dole ana cewa fari ne kana cewa a dole sai kun yadda baki ne ana a'a fari ne ka ga yadda yake kana a'a dole baki ne to me ribar ka in an shiga wuta ko in an halaka me ka ana gaya maka abin da muke muna da hujja ga aya ga hadisi kana ƙarya ne yadda na fahimta din nan haka za ku bi kuma dole ku aza ayan nan da hadisi ku zo in kafurta ku ku yadda ku kafare ne wannan wani irin addini ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmi hmm. yana bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru wannan nasiha ce muke yi in mutum ya ɗauka ruwansa in ma bai ɗauka ba dai ruwansa alkiyama za ta haɗa mu hmm. Allah ya dace da amin shek rabbana takabba wannan da ya nema addu'a garin dan dime da huntuwa da shauran kankara da garuruwan da ake na su zamfara da ake waɗannan abubuwa ko yau an na gani ana ta sawa an kashe mutane an kashe mutane abun ba daɗi Allah ta tabaraka wata ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana ɗauki muna neman gafara Allah muna neman gafara Allah Allah kama da dauki ya wa musulmi dauki nan garuruwan da su gazza nan da su waye duk da ake waɗannan Allah kawo dauki Allah ka dauki Allah ya taimake mu wannan garare masu falala masu alfarma Allah ya datar da mu da su ya datar da mu da ibadu karbabbu a cikin su ya sa duk falala da ake samu mu samu addu'o'i da alhazai suke mana Allah ya amsa wanda muke musu su ma Allah ya amsa musu Allah ya sa na baɗi da mu za a yi albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu mubarak ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ali kamala ni hayata li kamal la kamal li kamal subhana rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam